أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ce gabar tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha uku ga watan Ramadan, hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar. Lissafin Nasara ya yi daidai da goma ga watan bakwai, shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Idan ba ku manta ba muna cikin suratul Ankabut. Allah ramma sai Allah maɗauki sarki ya ce mai. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون الله مدعو تنسر كينا لله شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم yadda yake ta fama da kafuran maka. an musu wa'azi an musu wa'azi amma sun ki imani sai kaɗan daga cikinsu suka yi imani wato a lokacin shiga musuluncin akwai zafi sosai sai ka daure za ka iya shiga to sai Allah yake ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam labarin annabi Nuhu alaihi salam domin annabi ya ga wahalar da annabi Nuhu ya sha amma duk da haka jama'ar da ya samu bata kai jama'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu ba wannan zai lallashi zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan haƙiƙa mun aika annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanansa dama dukan annabawa kowa zuwa ga mutanansa ko kabilarsa ko jama'arsa ake aika shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka aiko shi zuwa ga mutanen duniya gaba daya malamai suka ce wannan shine sirrin da yasa hatta hanyoyin sadarwa a duniya Allah bai sauƙaƙe su ba sai ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda addinin na duniya gaba daya ne ita universal religion sai Allah ya sauƙaƙe musu hanyoyin sadarwa zamanin annabi Nuhu ba mota ba jirgin sama domin iya garinsu ne kawai ko akan jaki sai ya kewaya amma mu yanzu aka ce daga nan ka tafi America kan jaki ka musu waje zai yiwu za a wahala daga nan aka ce ka nausa ko Burkina Faso kamin Ramadan mun je kasar Burkina Faso wa'azi ka ga abin mamaki yadda mutane ke tasowa daga lunguna suna zuwa garuruwan da ake yin wa'azi domin su koyi addini to idan da ba mota ai akwai wahala ko to shi yasa Allah ya kawo bature mai jan kunne yace to kai bature mai jan kunne kai rajib ka sa mata AC kai kuma aka ramaka Allah da alarama ku shige ku je ku yi wa'azi bature ke da jirgin sama alarama da mai wa'azi ku shiga cike ku tafi ku je ku yi wa'azi to Allah ya ce mun tura annabi Nuhu zuwa gawa zuwa ga mutanensa Allah ya ce fala bi tafihim annabi nuhu sai ya zauna cikin mutanen nan nasa yana wa'azi alfa sanatin shekara dubu illa hamsin amma ba shekara hamsin annabi nuhu sai da ya shekara dubu ba shekara hamsin yana wa'azi kenan shekara ɗari tara da hamsin me yasa aka ce shekara dubu ba hamsin malamai suka ce duk sanda aka ambaci adadi aka toge wani adadi a ciki to yana ba da precision yana ba da accuracy ina ba ta fahimci wannan idan na ce waɗannan mutanen su ɗari ba ɗaya ne to da za a kirga su ƙwara ƙwara za a samu su nawa ne ɗari ba ɗaya amma idan na ce mutanen nan za su kai ɗari to suna iya zama ɗari da biyu ko ɗari da uku ko ɗari ba ɗaya ko ba biyu ko ba uku amma duk sanda adadi aka yi togaciya a ciki ba a yi togaciyar ba sai da aka bididdiki aka tabbatar da haka adadi yake shi yasa qur'ani yace falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama annabi nuhu tsawon shekara 950 yana wa'azi yayi da daddare yayi da safe yayi da yamma ya bi titi yayi public a tsawon فلم يزدهم دعائي إلا فرارا يا وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا نعم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال Nuhu ya يجعل لكم أنهارا تجيبيت النبي ni da النبي نوح يتي إني دعوت Ya Allah! Na kira mutane na dare da rana. duka suke masa amma da haka mai watsar da su bai ce ni da autu qauli wato har yanzu dai mutanen sa ne Allah ya ce falam yazidhum du'ai illa firara amma kiran da nake musu bai kara musu komai ba ma sai kara gudu daga waje na suka yi Allah ya ce wa inni kullama da annabi Nuhu ya ce wa inni kullama da auto ya Allah lalle ni duk lokacin da na kira wayannan mutane na kuma kira su ne fa litagfira lahum domin ka gafarta musu ya Allah amma ja'alu asabi'ahum fi azarihim sai su sanya yatsu su a cikin kunnuwar ba wai mutum ya ka dauki yatsun sa biyar ya sa a cikin kunne bane a yatsa da yake sakawa ya toshe kunnansa to amma wannan ma ya sa yatsa ya toshe wancan ma ya sa yatsa ya toshe wancan ma ya sa yatsa ya toshe in ka tare yatsun gaba daya sun zama singular ko sun zama plural sai yasa Allah madaukin sarki ce ja'alu asabi'ahu fi azanihim a cikin kunnuwansu Allah ya ce ya babu bayan sun toshe kunne wannan bai isa ba sai su sake jan tufafin su su ƙara rufe kansu wai ba su ji shi ba ma ba su ma shi ba Allah ya ce wa atarru sannan suka doge kan kafirci ya Allah takbaru suka yi girman kai istikbara girman kai na kololuwa ya Allah annabi nuhu ya ce duk da haka ban daina yi musu wa'azi ba summa inni da'awtuhum jihara ya Allah mutanen da na fito karara a fili a bayyana na musu wa'azi ya Allah bayan na musu wa'azi a bayyane sai na dauka cewa wannan ba zai wadatar ba ne shi yasa ba su karba ba summa inni a'lantu lahu ya Allah daga nan sai na mai da abin public announcement na rinka bi titi titi ina wa'azi da karfi ina daga murya shine sun ma inni alantu lahu na buga wannan na buga wannan ba su karba ba nace watakila method ne bari in canja another method wa atarartu lahum itrara sai na rinka bin su gida gida in naje sanyi wa mai gidan sallama in ya fito ya ce to ni annabin Allah ne Allah ya turo ni in maka wa'azi kai imani da Allah ka samu darajar duniya da lahira yace to to to ba matsala dan jira ne ina zuwa da ya shiga cikin gida sai ya to 'ya'yansa da matarsa kowa ya dauko sanda yace ku shi kashi haka aka ce wa annabi Nuhu alaihi salam Za bar duka sai ya suma a jashi a kai bayan gari a jefar sai yin asuba shi zai farfado da shi amma ya sake dawa ya ci gaba da wa'azi shi yasa malamai suka ce annabi nuhu suke cewa asalin sunansa abdul gaffar an kira shi nuhu ne likasarati ne ya hadi saboda yawan kukan zuci da yake saboda wahala da ya sha wajen mutanensa shi yasa Allah ya kira shi da me ya kira shi da nuhu kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani mai girma sai da ya shekara 950 yana fama da mutanen fa labisa fihim alfa sanatin illa kafina ama amma duk da haka qur'ani yace wa ma amana ma abu illa qalil hmm. ba waɗanda suka yi imani da shi sai mutane yan kadar shi dai qur'ani bai faɗi mutane nawa bane hmm. mutane nawa yan kadan amma kada ka ji an ce yan kadan ai yan kadan ne sai sa malamai suka yi ta wasa kwakwalwa wasu maluma suka ce mutane 80 maza 40 mata 40 kai shekara 950 kana wa'azi mutum 80 kadai suka musulunta kenan a wata shekara ma baka samu ko ɗaya ba sai ka yi shekara goma kafin ka samu mutum ɗaya amma bai daina ba annabi nuhu alaihi salam wasu malamai suka ce mutum arba'in suka imani da shi ishirin maza ishirin mata kai wasu malamai suka ce mutum takwas mutum nawa shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi mutum takwas kaɗai suka yi imani shi ma ya ɗan samu da yawa I never